radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bayan wani gabatar da muna da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau biye da shi akwai labaran duniya da domin binsu wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da labaran wasanni da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 30 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda daidai da 29 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kwakwan san cewa shekaru 278 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan mayan shekara ta 1744 alexander pope ya rasu alexander pope fitaccen marubucin waƙoƙi na ɗan ƙasar ingila wanda iyayensa sun kasance masu hali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 a lokacin da yake da shekaru 23 a duniya ya iya waɗannan harsuna kamar yadda yake jin yarensa na haihuwa wato turancin ingilishi daga nan kuma ya shiga tarjamar littafan da aka rubuta su a cikin waɗannan harsuna musamman ma littattafan falsafa na mutanen girka daga bisani kuma ya koma rubuta waƙoƙi a cikin harsuna daban-daban musamman ma a cikin harshen turancin ingilishi da kuma faransanci inda wakokinsa suka samu karbuwa fiye da na kowa a cikin kasashen faransa da ingila a lokacin ana bayyana shi da cewa shine mawakin kasar ingila mafi girma da kuma shahara wanda ba a taɓa yin irinsa a tarihin ingila ba. daga ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 62 suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan mayan shekara ta 1960 boris postmark fitaccen marubuci ɗan ƙasar rasha rasu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 Madala yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Ƙasashen Iran da Iraki sun ji da muhimmancin yin aiki tare a ɓangarori daban-daban. wani abu da ake kyauta zaton bom ne ya fashe a wata mashaya a jihar kogi a najeriya shugaban kasar tajikistan ya iso birnin tehran a wata ziyarar aiki ta yini biyu gwamnatin mulkin soji ta kasar sudan ta janye dokar ta ɓace ta sanya a kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasashen iran da iraki sun jaddada mahimmancin yin aiki tare a ɓangarori daban-daban a tattaunawar da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi tawatar da firaministan kasar iraki ya mana gamsuwarsa game da ci gaban yunkurin al'ummar iraki da kuma yadda kungiyoyin siyasa masu fada a ji suke yi na ganin an kafa sabuwar gwamnati a kasar ya ce batun daftarin kuduri da aka mika majalisa na neman amincewa da kafa doka da za ta haramta kullar alaka da isra'ila da kasar ya dace sosai da yake ishara game da matsalar kura da ta tunduke a wasu biranen kasashen iran da iraki shugaban ra'isi ya ce canjin yanayi bai bambanta tsakanin ƙasa zuwa ƙasa kuma ya tsallaka har iyakoki a yau daƙile matsalar kura lamari ne na gama gari da yankin ke bukata kuma ana sa ran dukan ƙasashen yankin za su sauke nauyin da ya rataya a wuyan su a wannan bangaren a nasa bangaren firaministan ƙasar iraki ya jinawa takwaransa na iran gama nuna damuwarsa kan lamarin kasar iraki kana ya ce zai bi kadi na ganin arware fasutuwan da ke kawo cikas wajen ganin an hanzarta kammala shimfiɗa layin dogo na basra da shalamce wani abu da ake kyautatan bam ne ya fashe a wata mashaya a jihar kogi a najeriya rahotanni daga garin kabba na jihar kogi a arewa maso tsakiyar najeriya ya nuna cewa wani abu mai karfi ya fashe a wata mashaya da ake kyautatan bam ne sai dai bayanan farfarko da aka samu sun bayyana faruwar lamarin da misalin karfe 9 da minti 15 na daren lahadi ya nuna cewa bu asarar rayuka da aka samu a fashewar ya zuwa yanzu lamarin wanda ya faru a wata mashaya ta omofemi a unguwar opedi da ke garin kabba ya sanadiyar lalacewar gini da kujeru da kuma tebura da kayayyakin da ke wurin kakakin yada labarai na jihar ya ce tuni kwamishinan 'yan sandan jihar mr edward ebuka ya ba da umarni a tura ƙwararru akan warware bam domin da bincike da gano musabbabin fashewar da kuma irin illar da aka samu wannan ba shi ne karan farko da aka samu fashewar wasu abubuwa ba a wuraren shan barasa a garin na kabba ranar 11 ga watan mayu na shigar da muke ciki ma wani bam ɗin ya fashe fashewa da ta auku da misalin karfe goma saura kwata da dare a wancan lokacin rajani sun ce ta yi sanadiyar mutuwar mutum uku da kuma jikata su da dama idan ana tunawa a baya bayan nan ma an samu irin wannan fashewar a wasu gidajen shan barasa arewacin najeriya a jihohin yobe da kuma jihar kaduna shugaban kasar tajikistan ya iso birnin tehran a wata ziyarar aiki ta yini biyu rahotanni sun bayyana cewa shugaban kasar tajikistan imam ali rahmon ya isa birnin tehran tare da bar tawagar da ke rufa masa baya bisa ga yadda da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya masa inda ya samu kyawartar ba daga ministan kula da makamashi na kasar iran ziyarar ta kwanaki biyu ta hada da tattaunawa da shugaban kasar game da dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma rattaba hannu kan yarjejiyoyin da suka shafi tarin arziki fasaha siyasa da kuma haɗin gwiwa kan al'adu shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya kai ziyara kasar tajikistan a shekarar ta gabata bisa ga yadda takwansa na kasar ta tajikistan domin halartar taron kasashen shanghai inda kasashen biyu suka taba hannu kan yarjejeniyoyin aiki tare har guda takwas. To ma saurare labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Gwamnatin mulkin soji ta kasar Sudan ta janye dokar ta ɓace ta sanya a kasar. Shugaban mulkin soji na kasar Sudan ya sanar da cire dokar ta ɓace da aka sanya a kasar biyu bayan juyin mulki da soji suka yi a watan Oktoban shekarar ta gabata. bayan ƙasar ta fuskanci a mun zanga zanga a dawa da mulkin soji a ƙasar. Wannan matakin ya zo ne bayan da general Abdul Fattah Burhan shugaban sar koli ta mulki a kasar. ya sanar da hakan 'yan sa'o'i bayan da cibiyar tsaro ta ƙasar ta cimma matsaya kan batun a bayan nan manzon musamman na masar ɗinkin duniya a kasar sudan ya nuna takaicinsa game da yadda aka kashe wasu masu zanga-zanga nuna adawa da mulkin soji a ƙasar a birnin khartoum a ranar asabar ta gabata kuma an kashe mutanen guda biyu ne a lokacin zanga-zanga a yankin kalakla da ke makwabtaka da birnin khartoum zanga-zanga ta ranar asabar wani bangare ne na nuna adawa da mulkin soja a kasar inda ɗaruruwan mutane suka yi jerin gwano a babban birnin kasar don neman a koma aiki da kundin tsarin mulkin kasar ɗaruruwan mutane ne aka kashe daga lokacin fara zanga-zanga a shekarar bara zuwa yanzu kamar da majiyar lafiya ta kasar ta sanar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, Nahiyar Afirka na fuskantar rikicin da ba taba ganin irinsa ba, saboda yakin ƙasashen Rasha da Ukraine da ya jawo matsalar karancin abinci da hawan farashin man fetur da iskar gas a duniya. Ta ci gaba da cewa, takunkumin da ƙasashen Turai suka gaba a ƙasar Rasha ya taimaka sosai wajen kawo cikas wajen samar da alkama da takin zamani da sauran kayayyakin bukata na rayuwa. lamarin da ya ƙara rubuta wutar matsalolin da nahiyar afirka ke fuskanta daga sauyin yanayi da kuma annobar cutar covid-19 a gefe guda kuma ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya bayyana 'yantar da yankin donbass na ukraine da ya balle a matsayin abin da tafi ba fifiko ba ta da wani sharaɗi ba yana mai cewa sauran yankunan ƙasar ukraine da suka balle suke da alhakin yanke shawara kan makomarsu kasar Rasha ta kaddamar da harin soji kan kasar Ukraine ne a watan Fabrairu da ya gabata bayan da ta ƙi yin aiki da jijiyar da aka kulla tsakaninta da kasar Rasha da kuma batun amincewa da yankin Donetsk da Luhansk da suka balle. ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim ke nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni. Labaran wasanni Bismillahirrahmanirrahim. Matasa sauran masu shi'ar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum. barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin mu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku man labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu haskan ce da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarai shirin. A yau Litinin ne kwamitin gudanarwa na hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka kafa ta kaice zai gane a birnin kasabalanka na kasar Morocco. Shugaban hukumar ta ka Patrice Matsefe shine zai jagoranci zaman inda za a tattauna game da muhimman batutuwa da suka hada da shirye-shiryen da ake yi na tunkarar gasar kwallon kafa ta mata ta cin kofin nahiyar Afirka da za a buga a kasar Morocco daga ranar biyu ga watan Yuli zuwa uku ga watan na Yuli. Fitaccen kocin na kasar Afirka ta Kudu, Festo Mosimane ya tabbatar da sunansa harkar kwallon kafa nahiyar afirka inda zai jagoranci kungiyar kwallon kafa ta ahali ta kasar masar a wasan kashe a gasar cin kofin zakarun kasashen afirka inda suka da kungiyar kwallon kafa ta wadad a yau litinin a filin wasan sarki muhammad na biyar kocin ɗan kasar portugal ya lashe gasar zakarun turai tare da al'ahali a shekara ta 2001 da 2005 da shida da kuma 2008 a bangare guda kuma musumeni ya sa da memolodi sundown a shekara ta 2016 sa mai horas da kungiyar kwallon kafa ta kasar burkina faso hobert valod ya sanar da sunayen sabbin 'yan wasa uku a cikin tawagar kwallon kafar kasar a wasan za su buga a mako mai zuwa na neman gurbi a kasan kofin nahiyar afirka tsakaninta da kevin da kuma eswatini sabbin 'yan wasan sun hada da abdulrazak yoda da Husaini Bauda da kuma Sheikh Umar Gudrago. yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya za mu lega kasar iran kuma za ku ji cewa tawagar kwallon kwando ta guragu ta kasar iran ta zo ta biyu a gasar zakaru ta yankin asiya da yankin ocean tawagar 'yan wasan kwallon kwando na keken guragu ta iran ta zo ta biyu ne a wasan da suka buga a kasar australia da ci hamsin da kuma hamsin da shida a wasan karshe wato da suka buga inda suka samu lambar yabo ta azurfa kasar koriya ta kudu ta samu lambar yabo ta gulla bayan ta lallasa abokiyar karawarta kuma mai masaukin baki thailand da ci 68 ita kuma tana da hamsin wannan ya sa iran ta tanadi gurbi a gasar zakarun kwallon kwando ta keken guragu na shekara ta 2022 kuma tana daya daga cikin tawagar kwallon kwando guda hudu a gasar da za a yi a birnin dubai na ɗaya dawar larabawa daga ranar 16 zuwa 27 ga watan yuli mai kamawa Iran ita ce ta 21 a duniya kwallon kafa ta farko a Asiya kamar yadda rahoton da hukumar kwallon kafa duniya FIFA yake fitarwa a duwata. Iran take rukunin bi a gasar kwallon kafa duniya za a yi a bana a birnin Doha na kasar Qatar. Ya ji hankalin duniya musamman yadda ta haɗu da kasashen Amurka da kuma Ingila a rukuni ɗaya. Wannan shine karo na shida da take zuwa gasar ta duniya amma ta wuce zagayen farko ba. To idan muka koma bangaren gasar kwallon kafa ta Firimiya ta kasar Iran kuma za ku ji cewa a ranar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta zuba han takara kara da Nasaji Mazandaran babu ci Misar Rafsanjayan ta sha kashi a hannun Istiklal da ci biyu da babu. A Laraba kuma nafti Masjid Suleiman sun yi kunnen doki da sana'atin Nafta Abadan biyu da biyu. Tarakto ta halasa Fajr Sifosi da ci biyu da ɗaya sai kuma Aluminium Arak ta yi kunnen doki da Fekan ɗaya da ɗaya. To game da batun wasan da za a buga kuwa a makon talatin daidai na gasar firimiya na kasar Iran. A yau Litinin yin da rai da lafiya za a kira tsakanin Pekan da kuma Misr Rafsanjani. Sai kuma Istiklal ta kira Nafti Masjid Suleiman a gobe Talata kuma za a kira tsakanin Masjid Mazandaran da kuma Tarakto. A nan Alhamis kuma Shar Kuduro mashad ya kara da Fulad sai kuma Galgahar Sirjan ya haɗu da Zabahan. fajir sifosi za ta kara da fisfolis yayin da sifahan ta hadu da aluminium arak sai kuma sanatun abadan ta kara da havadar har yanzu da kungiyar kwallon kafa ta istigla isi a saman tebur da maki 67 sai kuma sifahan da maki 55 a matsayin ta biyu sai kuma fesfolis da ta zo ta uku da maki 54 dan wasan kwallon fana misar sanjani gudun minsha shi ne ke kan gaba da kwallaye sha hudu sai kuma kawun yamaga da kwallaye goma. bari mu karkare shirin namu nahiyar turai kuma za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ta dauke kofin gasar Premier League ta Ingila bayan ta kwashe shekaru 23 tana jiran irin wannan rana kuma ta yi nasara ne akan Huddersfield da ci ɗaya mai ban haushi a wasan da suka buga a Wembley inda aka bata kyautar kuɗi har fam miliyan 170 Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta ɗauke kofin Champions League na bana bayan doke Liverpool da shi ɗaya karawar da suka a filin Stade France da ke birnin Paris na ƙasar Faransa a ranar Asabar da ta gabata. Vinicius Junior shi ne ya ci ƙwallon da ya baiwa Real Madrid damar lashe Champions League na goma sha hudu a jimilla kenan Vincius Junior ya ci kwallo hudu kenan ya kuma bayar da shida aka zura a babbar gasar zakarun turai ta bana. Wanda ke da wannan tarihin shine Lionel Messi bi shekara 21 kakar shekara ta 2008-2009 wanda ke da hannu a cin kwallaye 14 ya zura tara ya kuma bayar da biyar aka jefa a raga. wannan shine na tara da suka fuskanci juna a champions league inda real madrid ta yi nasara a biyar liverpool ta yi nasara a uku ta yi canjaras a guda ɗaya real madrid ta ɗauke kofi na sha uku akan liverpool bayan da ta doke ta da ci uku da ɗaya a ranar 26 ga watan mayu a kakar shekara ta 2017 da 18 real madrid ta ce ta lashe la liga na kakar bana kuma na 35 a jimilla ta kuma ɗauki champions league so goma sha hudu a jimilla ita kuwa liverpool ta da babban kofin gasar zakarun turai guda shida tun farko liverpool ta sa ran ɗauke kofi hudu a kakar bana ta kuma lashe Cabio Cup da FA Cup a bana amma Premier League ya gare ta bayan da Manchester City ta ɗauke shi na shida a jimilla a wasan da suka buga a ranar Lahadi da ta gabata. Ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United na duba yiwuwar zawancin ɗan wasan Faransa Anglo Kante na Chelsea. Liverpool ta tuntuɓi Osamane Dambele mai shekara 25 wanda kwanta ragin sar Barcelona zai kare a bazarar bana. ɗan wasan AC Milan Ibrahimovic zai yi jinyar wata takwas bayan da likitoci suka yi masa aiki a gwiwar kafa. ɗan ƙwallon tawagar Sweden mai shekara arba'in ya ba da gudunmuwar da AC Milan ta lashe Serie A a bana a karan farko tun bayan shekara ta 2011 daga baya ya ji rauni. Karim Benzema ya lashe La da Champions League a kakar bana ta shekara ta 2021 da 22 kuma ya ci kwallo 44 a wasa 46 shin ko zai iya daukar kyautar balon da o ta bana koko a'a tambayar kenan da lokaci zai bada amsa a kai mai shekara 34 zai zama mai yawan shekarun haihuwa idan ya lashe kyautar bana wasu na gan dan wasan tawagar faransa ya cancanci ya lashe balon da o ta takarar nan da za a yi bikin bayar da kyautar a ranar 17 ga watan oktoba ana ganin babu kamar sa a turai a kakar bana to ma saurare duka duka iya abin da suka na a cikin shirin ya zama wajibin jalan zamun shirin a nan a nan nake cewa a zama lafiya kuma ana iya cewa bin shirye mu a shafin yanar gizo to www.cb1.ng a huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa kuma saurari assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cikin sa muke muku wake-wake daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To yanzu kuma mu kira muku Mas'ud Amini domin jin irin wakar da ya tazar mana dünyada kalmalıyam Sensiz niye, sensiz niye Hicranından solmalıyam Yok taqətim sensizliyə taqəti sənsizliyə yox taqətim sənsizliyə an gaishe ka oda Amini a cikin wannan waka da karera da fatan wasa sun amfana kuma sun gamsu da ita kuma a nan zan jalin zamu shirin sai a wani sabon shirin za ku ji mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma adin wasu taimaka amma waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na rana sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh